masoyiya kin zama jinin jikina to wata sabuwa da hamsu Breaker zai sakar muku a cikin wannan shekara tamu da 2023 ga kaɗan daga cikin ta mun sakar muku mai sauraro kai daga jin wannan waka mai sauraro mun san kun ji daɗin ta masu sauraron mu Tom assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu da kara kasancewa da ku a cikin wannan ta tamu ta a gidan Nura TV mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko ka yi kokari ka yi subscribing da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mu dora domin hakan shi yake kara mana kwarin gwiwa saka muku labarai da mudumin su mu kuma da mun samu labarai za mu sakar muku tom mai sauraro in ba manta ba a gidan nura tv tasha ce wacce take kokarin kawo muku labarai irin na mawaka daban-daban da kuma da kuma yan shirye-shiryen mu na kaniwood mawaka kamar da kan mawakan siyasa mawakan soyayya kai mara na biki da na suna tom mai sauraro mu yau kuma ga mu dauke da jarumin naku wato hamis breka hamis breka ya wallafa a shafukansa inda ya sakar mana wannan short video nasa inda suke shooting mai sauraron mu kai kokari ka biyo mu har zuwa karkashin bidiyon nan domin sakar maka yadda suke shooting din sakin wannan waka tasa ta Sony. Mai sauraro wannan waka ta Sony dama in baka manta ba Amsu Breka ya ce zai saki waka ce zai saki wakar sa a cikin wannan shekara amma mai sauraron mu Amsu Breka ya riga ya masoyin sa alƙawarin cewa ba fa zai saki wakar sa yanzu ba sai bayan sallah to mai sauraron ka kasance da mu zuwa karshen wannan bidiyo domin abubuwan da Amsu Breka ya faɗa bayan ya saki waccan wakar tasa ta farko inda ya saki short bidiyon waccan waka ta farko yake cewa akwai tsat complete din ta nan zuwa amma sai bayan sallah mai sauraron mu kasance da mu a cikin wannan tasha ta mu ta a gidan Nuru TV don kuwa da Hamisu breaker suke wannan waka ta sa za mu sanar da kai mai sauraron mu karka da mu mai sauraro kuma karka manta da a cikin tanan da kake ciki Hamisu breaker ya riga ya wallafa mana cewar in baka manta ba mun sanar da kai cewa Amos Birika yana mai bawa su hakuri akan jinkirin da ya bai saki wakarsa ta 2023 ba to ga dama ta samu yayin da Amos Birika ya fara sakin short short video na wa'annan waka yayin da ake shooting film din wa'annan shooting din wa'annan waƙoƙi da zai saki a cikin wannan shekara album sa na 2023 mai sauraron mu idan baka manta ba mun sakar maka album sa mun sakar maka kaɗan daga cikin album din da zai saki a cikin wannan shekara tamu ta 2023 in baka manta ba mai sauraron mu amus Bireka mawaki ne wanda yake waka kama daga kan wakar soyayya biki suna yau gashi dauke da wakar tasa ta soyayya ina masoya ga dama ta samu amus birka zai sakar muku waka ku a cikin wannan shekara tamu bayan sallar nan dan kuwa mai mu da Amisu Bireka suke wannan waka tasa ta so ne za mu sanar da kai mai sauraron mu dan ka je ka nemi wannan waka tasa ta so ne waka ce wacce ya tsaya zurfafa tunani da bincike a cikin ta kuma waka ce ta ka zuba kalaman soyayya zafafa a cikin ta kuma waka ce ta taba masoya tom masoya kar dai kuma manta kuma kar ku shafa da channel din da kuke ciki a halin yanzu a gidan nuro tv ka daure kai mana subscribing da liking